اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله يا zaɓe shi saboda gaugawarsa zuwa ga musulunci yayin da ubangijinsa ya ce da shi ka tsarkake ibadar ka gare ni ka ƙanƙan da kanka gare ni da biyayya sai ya ce yana mai amsa wa ubangijinsa na miƙa wuya ga Allah mahalicin bayi mai azurta su mai tsara al'amuransu